لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت شاد إيقوة رمضان هجرانا لشكرة دبودة داري حدودة 34 daidai da 20 ga watan bakwai shekara ta 2013 za mu fassara aya ta 105 zuwa 115 na suratun nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi guda goma suna karantar da mu haramcin ba da kariya ga mai ha'inci haramun ne a ba ma mai ha'inci kariya malaman tafsiri suna bayanin dalilai waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi wato sabubba suna da dama akwai dalilai da dama riwayoyi daban-daban da aka bayar game da dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ya saukar da waɗannan ayoyi na suratun nisa'i idan ka duba jami'ul bayan an ta'wili ayatul ƙur'an tafsirin ibn jarir at-tabari hadisi na za ka ga riwayoyin da dama sannan akwai tafsirin abu abdullahi muhammad bin yusuf da ake kiransa a tafsirul muhil a tafsirul baharul muhil yana mujallar na shafiyar 341 shi ma ya yi magana a kan wannan labari da tafsirin al'imam al-bagawi ma'alimun tanzil a mujallar na biyu shafi na 284 har ma tafsirin ibn kasir yana mujalladi na biyu shafi na 406 wato galibin littafan tafsiri suna kawo waɗannan labarai waɗanda a dalilinsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul nisa'i akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas yana cewa inna nafaran min al-ansari da zauma a rasulillahi fi ba'd gazawatihi akwai wasu mutane daga cikin musulman Madina waɗanda suka tafi yaki tare da manzon Allah wasu daga cikin musulman madina sun tafi yaki tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka tafi wannan yakin fasuri kaddir ulli ahadihim sai aka sace sulken ɗaya daga cikin mayakan sulke rigan yaƙi, rigan karfe wanda ake sawa idan za a yi yaki shine ake kira addir'u fa'uzin na biha rajulun min al-ansari aka yi tamanin ai wani mutum ne daga cikin musulman madina ya saci wannan sulke din ata sahibu dar'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mai sulke sai ya taho ga manzon Allah ya ce masa ya rasulullah inna tu'mata bina ubayrikin sarqa dir'i tu'ma bin ubayrik ya saci sulken yaki na فلما راى السارق ذلك عمد اليها فالقاها في بيت رجل بريد a lokacin da shi barawan ya ga cewa an kai kara ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wannan surke ya jefa a gidan wani bayahudi wani mutum mara laifi wa qala li nafarin min ashirati kuma ya ga ma yan uwansa ya ga ma danginsa yace musu inni gayyabtu dir'a wa alqaituha fi baiti fulani wannan sulke na jefa a gidan wani wasu tujadu inda ku za a samu wannan sulke a wajensa amma abin da nake so da ku ku je ga annabi sallallahu alaihi wasallam talibu ila nabiyyi llahi layla ku samu manzon Allah da daddare ku yi masa bayani saboda haka suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabiyyi Allah inna sahibana bari'un mutumin da aka zo aka gaya maka shi ya yi sata dan uwan mutum nan ba gaskiya ba ne ba shi da laifi wa inna sahibar dir'i fulani wanda ya saci wannan sulke shine wani wa kada a bi zalika ilman kuma lallai muna da tabbas muna da hujja gamsashiya game da cewa ba dan uwanmu ne ya saci wannan sulke ba fa azur sahibana ala ru'usin nasi jadil anhu saboda haka ka tara mutane ka gabatar da uzurin dan uwanmu kuma ka bashi kariya saboda sunansa zai baci fa innahu la ya'simuhu Allahu bika illa eh, ya halik in Allah bai taimaka ka yi haka ba babu shakka muna tamanin wannan dan uwa namu zai halaka فقام رسول الله صلى Allah ya miƙe وزعل يميكي فبرأه وأزره ala رؤوس الناس manzon Allah ya tara mutane ya ce wani da aka yi magana a kan shi ya saci sulke ba shi da laifi shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wannan riwaya guda kenan akwai riwayar abdullahi bin abbas kuma har yanzu da yake cewa ƙu'uma bin ubairik eh, saraka dir a fi jirabin fihi nukhala lokacin da ya saci wannan sulke rigan yaƙi wato a cikin wani buhu ne kuma buhun akwai gari nukhala yani ma nukhila min ad akwai tsaki a cikin wannan buhu da aka saka wannan sulke na yaki fa kharaqa al hatta kana yatanasar minhu nukhala tula tariq saboda haka lokacin da yake tafiya da wannan sulke sai zama gari yana bin duk inda ya tafi fa ja'a bihi ila dari zaidin as-samin lokacin da ya ji labari an kama shi kenan da ya dauki wannan sulke sai ya yi amfani da wannan gari ya zo ya jefa gidan wannan bai yahudi wata rakahu a labari wa jira a bai baiti ya dauki sulken ya tafi yasa falamma asbaha sahibu dari ja'a ala asarin nukala lokacin da gari ya waye mai sulke duba bai ga sulkensa ba sai yana bin inda garin na yake tafiya sai ya kawo shi kofar gidan zaidu samin wani bai yahudi sunan shi zaidu samin shi kenan ya samu barawo fa akhadahu wa hamalahu ila nabi ya dauke shi ya zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi ga barawon su kenan wannan kisa ta biyu kenan ya aka yi kasancewa barawon ka ne saboda sulkena na haɗa shi ne da gari a cikin buhu ba inda ko na samu wannan eh, shaidar cewa wannan mutum shi ya sace sulke na illa dalilin inda garin na yake ta zuba ana tafiya kuma ba inda garin ya tsaya sai kofar gidan shi saboda haka wannan shine dalili na kaga an samu albayyana an samu albayyana amma bata gamsar ba fahamman nabiyu an yaqta da zaidin al-yahudi har manzon Allah ya yi yunkuri zai yanke hannun ba ya hude sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ibnu kasir ya kawo wannan labari amma duka kissoshin gaba ɗayan su babu wanda ya inganta haka al-imamu mujahid ikrima al-imamu qatada al-imamu suddi ibnu zaid wa ghayruhum fi hadhihi al-aya waɗannan tabi'ai gaba ɗaya sun ce ba hakan bane kissar take wannan labari bai inganta ba in ka duba tafsirin al-imam shaukani fathul qadir a mujallar na farko shafin 338 al-imam shaukani domin akasari idan zai yi magana akan wata kissa da ta zo cikin tafsiri to yakan yi kokari ya ga cewa ya tabbatar da gaskiya game da wannan labari don haka yasa tafsirinsa fathul qadir yake da muhimmanci tafsirin al-imam shaukani ta wajen tace labarai ya fi tafsirin ibn kasir duk da cewa ibn kasir bayan ya bada labari yakan faɗi asalin ingancin labari kamar misali waɗannan labarai ibn kasir ya ce wa hada siyakun garibu bayan ya kawo labaran ya ce waɗannan labaran da aka kawo sun gaba ɗayansu ba su inganta ba domin idan aka ce ma hadisi garibin ana nufin bai inganta ba al'imamu shaukani shi ba zai tsaye da maganar haka ba sai ya tabbatar da gaskiya saboda haka yasa tafsirinsa yake da muhimmanci kwarai al shaukani ya ce akwai hadisin da ya zo a sunan tirmidhi kuma ibnu jarir a qabari ya kawo labarin da Ibn munzir da ibnu abi hatim abu labarin yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim ƙisa Muktasara wa القصة مختصرة an عن جماعة من التابعين baya ga cewa labarin yana da kyau sannan kuma an samu jama'an sahabbai da dama waɗanda suka ce abin da ya sa wato sababin saukan waɗannan ayoyin shine labarin da ya zo a cikin sunan tirmizi haka in ka duba tafsirin al-imam muhammad tahir bin ashur at-tahrir wa tanwir mujallad da biyar shafin 191 yana cewa jumhurul mufassirin ala anna hadhihi al-aya nazalat bi sababi hadisatin rawaha wannan waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi Allah madaukaki ya saukar da su ne saboda labarin da al-Imam Tirmidhi ya bayar a Sheikh Muhammad Tahir yana cewa hadha huwa sahih fi sauki hadha al-khabar in kana son ka san magana ingantacciya game da saukan waɗannan ayoyi babu shakka labarin da ya zo cikin sunan tirmidhi a wasu riwayoyin an samu jingina laifi ga annabi muhammad saboda wannan magana da aka bayar cewa manzon allah ya yi yunkurin ya yanke hannun bayahudi da sauransu babu shakka kisar in ka bi ta za ka ga akwai nuna gazawa wajen ƙoƙarin tsaye da adalci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai kamata a ce an samu musulmi da wannan aqida ba manzon Allah ya fi kowa kokarin ya tabbatar da gaskiya da adalci don haka duk wata kissa da za ta nuna na kasa game da adalcin annabi Muhammad wannan kissa ba ma sai an gaya maka ƙarya ce ba a sheikh muhammadu tahir ya yi magana kwarai akan waɗannan labarai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi da ya saukar ya saukar da su ne saboda wata kissa da al-Imam Tirmidhi ya da labarinta in ka duba sunan Tirmidhi kitabu tafsir al-Qur'an babun wa min suratin nisa'i hadisi na 336 wannan hadisi babu shakka yana da kyau in ka duba sahihu sunan Tirmidhi hadisin yana ciki hadisi na 334 kuma yana ustul gaba littafin tarihi na Ibn al-Asir hadisi eh, labari na 4664 wannan shine gaskiyan abin da ya auku wanda a dalilinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi menene labarin labarin qatada bin nu'man Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah qatada bin nu'man yace kana ahlu baitin minna kasan larabawa suna zama ne kamar yanda wato kamar yadda filani kan zauna makiyaya za ka samu unguwa-unguwa a kai katada bin umar ya ce muna da unguwa unguwa guda tamu wadda muke zama to a cikin wannan unguwa akwai wasu mutanen gida da ake kiransu banu ubairik banu ubairik akwai bishiru akwai bushairu akwai mubashir kaji sunayensu guda uku duk suna kama da juna bishiru bushairun da mubashirun waɗannan dukkansu ‘yan uwan juna ne saboda haka sai ana kiransu banu ubairin kawai tunda dai sunayen sun yi kama da juna to larabawa sai suna kiransu banu ubairin ‘ya'yan ubairin tunda dukkansu ‘yan uwan juna ne to amma ba dukkansu ne mutanen kwarai ba kana bushairun rajulan munafika bushairu daga cikinsu ɗin munafiki ne sauran ba munafikai ba ne Yahudu shi'ra yahju bihi ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam zai tsara baitocin waka na batanci ga sahabban manzon Allah a Madina ne zai tsara baitoci na waka waɗannan baitocin batanci ne ga sahabban annabi Muhammad amma idan gari ya waye sun mai yanhaduhu ba'd arab idan ana hira idan ana hira sai ce ai akwai wasu larabawa da suke yamma da suka shirya wata waka da aka kawo min bari ku je take ana hira sai ya faɗi wannan waka duk wanda ke zaune a gurin da yake waka aka tsara habaici ne da ya ji ya san da sahabban manzon Allah ake ne kaga shi ya tsara da daddare gari na wayewa ya ce ai labari ya iso masa kuma larabawa babu labarin da suke so labarin da yake saurin yaduwa kamar labarin da ya danganci shirya waka يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ثم يقول هذا فلان كذا قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا shi ai wane da yake yamma da ƙasan mu dinnan na unguwa kaza shi ya tsara waɗannan baitoci saboda haka idan aka ya faɗi waɗannan baitoci a majalisi nan take an haddace magana sai ta yaɗu a cikin gari fa idza sami'a ashabu rasulillah zalika shi'r idan sahabban manzon Allah suka ji wannan waƙan. kalu da sun ji sun sani saboda sun san fasaharsa sun san tsari waka irin nashi saboda idan mutum ya kasance mawaki babu shakka akwai wata siffa da za ta kasance tare da shi wanda duk inda ka ji wata waka in shi ya tsara za ka gane wannan waka tsarin wani ne saboda haka larabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun sani da zaran sun ji wakan da su ce wannan wani shi ya tsara ta ai khabis wa qalu ibn al-ubayr qala za su ce ai ibnul al-ubayr shi ya tsara wannan waka qala qatada bin nu'man ya ce wa kana ahlu baiti hajatin wa faqa fil jahiliyya wal islam sannan waɗannan mutane guda uku da muke unguwa ɗaya da su banu ubayr yan uwan juna matalauta ne tun kafin zuwan annabi muhammad kuma har ma bayan zuwan manzon Allah garin Madina suna da talauci suna da wato A tsananin bukata wa kana nasu inna ma ta'amuhum bil madina at-tamr wa shair yace saboda haka kuma abinda aka sani garin madina abincin mutane dabino ne kawai sai sha'ir eh, kamar alkama illa iyaka wannan shine sanannen abincin garin madina kana rajulu idan kana lahu yasaru wato idan aka ce dabino da sha'ir suna hada su sai a ci ba tare ma da an dafa ba ba tare ma da an dafa ba gari ne za a kwaba shi kawai da dabino sai a ci wannan shine abincin saboda haka in ka ga hayaki a gidan mutum to ka san wani mai kuɗi ne abinda ka katada bin numan yake faɗa ke ba kowaye za ka ga hayaki a gidansa ba wa kana ar-rajul idan kana lahu yasarun katada bin numan yace idan mutum yana da dukiya ba fi qatun min ash-sham aka samu ayari na 'yan kasuwa sun taho daga siriya to lokacin ne ake kawo gari madina duk garin madina babu gari duk wanda kaga ya ci abinci tsaki ne wato daka hatsin za a yi kawai sai a kwaba a ci illa iyaka amma in kaga an yi amfani da gari to yan kasuwa sun taho daga siriya yankin sha su ne za su kawo mina darmaki yahani shay'un min ad za a kawo gari a sayar to a wannan lokaci ibta'ar rajulu min ha shine sai mai gida ya saya idan ya saya fa khassa biha nafsuhu wannan a zamanin jahiliya shi kaɗai zai ci banda sauran iyali mai gida ne kaɗai zai ci ainihin gari za a dafa abinci a bashi wa amma al-iyalu fa inna tamura ta'amuhum at-tamru wa sha'ir qatada bin numan yace iyalansa kam su dai abincin da aka saba su ci za su ci fa qadimat bafitatun min ash-sham yace ana nan wata rana sai ga yan kasuwa sun taho daga sham fa bata a ammi ina da babbana wannan babban na wasu nan sa rifa'atu bin zaid yana da babbansa wannan babban nashi sunan sa rifa'atu bin zaid tunda ana unguwa guda ne shi wannan rifa'a din sai ya sayi himlan min ad-darmaki ya sayi buhu guda na wannan gari da aka kawo madina faja'alahu fi masharabatin lahu akwai wani ɗakin sa wanda ake tara abinci kamar a ce sto sai ya je aje wannan gari buhun garin a ciki wa fil mashraba silahun wa dirhun wa sayf sannan a wannan ɗakin muka ce rungun. akwai makamansa da sulke da da takubba waɗanda ya aje dan kamar suto ne a gidan fa'udi alaihi min tahtil baiti a cikin wannan unguwa sai aka samu wanda ya taho ta bayan gidan ta bayan wannan ɗakin ya tona rami ya yi loto sai da ya fito cikin ɗakin cikin wannan rumbu inda aka aje wannan kaya fa nuqibatil mashrabatu wa ukhidha aka ɗauke wannan garin abincin da ya saya da kuma makamin nan ah, gaba daya falamma asbaha lokacin da gari ya waye a tani ammi rifa'a sai babba na rifa'a ya zo ya same ni ta da bin nu'man yace min yabda asi ya kai dan uwana innahu qad udiya alaina fi lailatina hadhihi daren nan da ya wuce wani baya ta ya mana ta'adi yana gaya ma da bin nu'man fa nuqibat masharabatuna an tona rami ta bayan wato sto da nake aje abinci wa zuhiba bi ta'amina wa silahina don larabawa suna kiran sto da suna masharaba ya'ani al-ghurfa daki da ake aje abinci ana kiransa masharaba duk da yake kalmar tana nufin mashaya wato wurin aje abinci yace an taho an huda an tona rami aka shigo ɗakin aka ɗauke abinci, yana gaya ma qatada bin nu'man shi babban nashi kada sai yace fatahassasna fi dari muka dinga bincike a wannan gida ba mu ga wanda inda aka aje kayan ba a riga ta sace wa sa'alna faqila lana qad ra'ayna bani ubayrik istawqadu fi hadhihi layla to tun tunda dai dama sata abinci ne kuma garin ba yanda za a yi a ci sai an sai an dafa kuma duk wanda zai dafa abincin nan dole sai ya kunna wuta saboda haka za a ga hayaki a gidansa to unguwar tamu dama sananne ya ce shine muka ce to mu wannan abu da aka yi ba mu gane waye ba don Allah ko akwai wanda ke da fahimtar waɗanda suka yi mana wannan ta'aji sai suka suka ce musu to ku dai lura mun dai ga cewa gidan mutane uku nan Ubayri akwai alamar hayaki daren jiya kaga kenan sun yi girki wala nara fi ma nara illa ala ba'd ta'amukum wannan hayaki da muka gani a wannan unguwa to akwai dai fa alama an girka abincin ku ne to shi kata da bin nu'man ce wa kana banu ubayrik bango su ba sai muka je gidan muka je gidan nasu yake unguwa ɗaya ce wa nahnu nas'alu fi dari muna tambaya a gidan in dai da wanda ya san shi mana wannan abu to ya kawo mana kayan mu sai suka ce wallahi ma nura sahibakum illa da bi dabna sahalin sai suka dubi wani ainihin mutumin kirki a unguwan ana kiransa labidu bin sahal shine ainihin mutumin kirki wanda ba a tunanin zai yi sata waɗannan mutanen gidan suka ce ai mu a ganin mu wanda ya ɗauki kayan ku shine wani kuma shine mutumin kwarai ma a cikin unguwa rajulun min lahu salahu wa islamu qatada bin numan ya ce mutum ne wanda a cikin unguwan ma an san shi da rikon addini da zaman lafiya ba yadda za a ke tunanin wannan mutum shi zai sata falan ma sami a labidun amma da labidu ya ji labarin nan wannan malami iktarafa saifahu sai ya zaro takobinsa wa kala ya ce ana asiriku ni ne zan yi sata ya zaro takobi fa wallahi la yukhalifannakum hadha sayf aw la tubayyinunna hadhihi sarika wallahi wannan takobi sai ya raba gardama tsakanin ko ku nuna wanda ya sata nan ko dai ku nuna barawo ko kuwa dole sai an sai an yi rigima da tunda har kun jefe kun jefe da sata kalu suka ce ilaika anha ayyuhar rajul fama an tabi sahibi ha to tun da dai ka abin ya zama fada ba kai bane shiken fasa Allah fi dari muka dinga tambaya gidan muna da ta bincike in ji tada bin nu'man hatta lam nashukka annahum asabuha so duk inda muka je muka yi tambaya idan aka tambaye mutane waɗannan gida su ce to ku dai duba inda hayaki ya fito daren jiya in an je wancan gidan ku dai duba inda hayaki ya fito tun da dai kun san dai ba mai girki sai ya kura wuta in sun je wancan gida kowa yana ba da bakar shaida ga waɗannan mutanen gidan banu ubaidai saboda haka falan ma sami na zalika mun samu ta haƙiƙi akasarin mutanen unguwanmu suna tuhumar mutanen wannan gida banu Ubairik su ne suka sace mana kaya saboda haka sai katada bin nu'man yace bare ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda babban sai ya gaya mara فقال لي أمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله babban sai yace to ka gani labarai fa duk suna nunawa alamomi suna ishara ga gidan waɗannan mutane guda uku banu ubairi to abinda nake gani ya kamata tunda dai ba mu kama barawon nan hannu da hannu ba ka tafi ga manzon Allah fa zakarta zalika lahu ka bayyana mar ga damuwar da muka shiga qala qatada qatada bin nu'man yace fa ataitu rasulullah sai na zo ga annabi muhammad fa qultu nace inna ahla baiti minna ahla jafai ya rasulullah a unguwar da muke akwai mutanen banza haka qatada ya faɗa ahlu jafa'in ahlu jafa'i duk wanda kaji an ce mai jafa'i ana nufin mara kirki a unguwar da muke akwai marasa kirki saboda zai wuya a ce dama kun haɗu unguwa guda duk mutanen kwarai akwai mutanen banza a unguwarmu amadu ila ammi waɗannan mutanen banza suka tafi wajen babba na rifa abinu zaidin fa naqabu mashrabatan lahu suka huda bayan daki wato ɗaki da muke aje abinci mashraba to sto dinsa wa aka zo sai suka dauki makamin shi wa fahama da abincinsa to amma shi babba na Eh, abin da kawai yake bukata shi ne damar da makaminsa abincin ya ya yayi falyaruddu lahana. silahana da bin numan ce bukatar mu ne a su dawo mana da makaminmu. mu fa amma ta'am fala hajata lana fihi idan abincin ba mu da bukatarsa sun da dama eh, kowa ya bada shaida su ne zai ce hayaki ya ga hayaki a gidan kaga an cinye kenan idan ma aka ce za a yi rigimar a dawo da abincin ba su da shi saboda ka mu bukatar mu a dawo da makamin mu tunda mu mun yi bincike ga iya inda binciken mu ya tsaya fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sa'amuru fi zalika zan yi umarni ai haka insha Allah falamma sami'a banu ubayr shikenan qatada bin nu'man ya dawo tunda ya riga ya kai kara ga annabi lokacin da waɗannan mutane uku banu ubayr suka ji labari Aikata da ya riga ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma katada minun nu'man yana cikin sahabban manzon Allah kwarai da suka ji wannan labari sai suka duba a unguwar tasu akwai wani malami akwai wani malami shi ma sahabin manzon Allah ne ana kiransa Usairu bin Urwa mutum ne mai mutunci kwarai yana da yana da kusanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka je suka samu wannan mutum fa kallamu fi zalika suce suka ce kaji kaji gafa katada bin nu'man ya tafiya ya kai karan mu wajen manzon Allah ya je ya bata mu a wajen annabi saboda haka abin da muke so da kai ka jagorance mu zuwa ga manzon Allah in ka je ka yi masa bayani shi ko wannan mutum Allah ya ba shi kwarewar magana yana da fasahar magana fajtama fi zalika nasu min ahli da saboda haka mutanen gida suka hadu faƙalu suka suka haɗa kan jama'a da dama na unguwa. nan da nan sun samu ja ra'ayin mutane da yawa ga wannan mutum shi ne jagoran sai majalisun manzon Allah suna zuwa ya rasulallah inna qatada bin nu'man wa ammahu da qatada bin nu'man da babbansa amada ila ahli baitin minna kawai suka dubi wani gidan mutanen kirki ahli islamin wa salahin mutanen kirki suka yarmuna hun bi sarika suka jefe su da cewa sun yi sata min gairi bayyana babu wata babu dalili wala sabatin babu babu tabbas da jin haka sai katada ya labari ya iso masa cewa su ma sun tafi sai ya sake dawowa saboda ya ji wani irin sharri aka kulla musu wajen annabi fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo ga manzon Allah fa kallamtuhu zan yi magana da annabi fa kada sai manzon Allah ya ce amatta ila ahli baitin tukira minhu islam wa salamun shin haka ne ka tada bin nu'man mutanen da ka jefe su da cewa sun yi sata mutanen kwarai ne mutanen kirki ala gairi sabtin sannan kayan aiki da wannan tuhumar taka babu dalili babu hujja haka ne قال سي قتادة يشي فرجعت سين داو ولو وددت أني خرجت من بعض مالي سين يشعور ما إناما ناتشر ونساشن دوكي أنني نباو بفانا maimakon in kai kara ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ukallim rasulullahi bi zalika ban yi magana da manzon Allah ba saboda kalmar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kalma ce da take nuna da kasa game da shi katada bin nu'man don me zaka jefi mutanen gida da tuhumar sata ala gairi sabatin wa bayyana ala gairi sabatin wa la bayyana duk da cewa shi manzo Allah tambayar sa yake amma akwai alamar sun samu jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa nuhuma katada bin nuhuma da babbansa sun yi musu kage saboda haka shi katada bin nuhuma sai ya koma gida ya samu babban shi fa atani amma ina komawa babana ya zo kai rifa'a fa qala sai yace yabna akhi ma sana'ta ba ni labari abin da ya auku fa akhbartuhu bima qala li rasulullah yace to kaji dai na tafi ga manzon Allah na gaya masa ga hali da ake ciki waɗannan mutane sun haɗa kai da mutumin kirkin nan Usairu bin Urwa sun je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana cewa ai mun jefe su da karya ne kuma su mutanen gidan kwarai ne Ka ga cewar mutanen gidan mutanen kwarai ne wato gidansu akwai zaman lafiya sannan mutanen kwarai ne wannan kalma da Usairu rubin kurwa ya faɗa babu shakka ƙarya ce gashi kuma babban malamin mutum ne a unguwan amma ya faɗi ta saboda ya kare su ya faɗi wannan kalma saboda ya kare su wanda kuma duk mutanen unguwar sun sani kafin katada bin nu'man ya kai ƙara wajen manzon Allah sai da ya bi gida gida a unguwan ana tambayan fahimta mutane na cewa in mm, mm, a dai duba inda aka yi girki kaga kenan mutanen unguwar sun tabbatar waɗannan mutane mutanen banza ne sai gashi kuma an haɗa kai da mutumin kirki ya je gaban manzon Allah yana ba da shaidan kwarai akan mutanen banza to kaji yadda abu ya auku sai babbansa ya ce Allahun musta'a wannan ita ce kalmar da ta gido bakinsa Allahul musta'a Allah shine wanda za a nemi taimakonsa faɗin wannan magana da ya faɗa Allahul musta'a sai ga wahayi ya sauko daga Allah falam yalbas an nazala alquran me Allah ya ce inna anzalna ilayka kitaba bil haqq يحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الله مدوكك يجي من سوكر ما دلتاتي نبس قسكيا يا سي محمد لتحكم بين الناس بما أراك الله kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka da abinda Allah ya nuna maka ba wani ya nuna maka ba wala takun lil na kasima kada ya ka zamanto mai yin husuma saboda kare masu ha'inci kada ka zama mai yin jayayya don kare mara gaskiya Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waye marasa gaskiyan nan masu ha'inci su ne banu ubairik kaga Allah ya tabbatar mutanen banza ne domin shaidar da take nan duniya ita take wajen Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya tabbatar mana kenan abinda manzon Allah yake faɗa mana Allah yana da wasu mala'iku a duniya da suke furuci da abin da ke bakunan mutane da zaran a unguwa an ce mutumin wani mutumin banza ne to har wajen Allah haka ne kaga kenan shaidar da suka samu game da mutanen wannan gida na halittiya shaidar ce da take wajen Allah maha'inta ne bayan da za a yi a unguwa a yarda kai manci amana ne sannan a wajen Allah ka mai amana ba zai yi ba Allah baya baya zalunci saboda haka Allah ya hukunta cewa waɗannan maha'inta ne kaga wannan tabbaci da Allah ya bayar saboda shaidar da katada bin Nu'man ya samu shaidar da ya samu wajen mutanen unguwa gida gida muddin kana tambayar mutanen unguwa za ka san halin mutum wallahi babu wani mutumin da babu shaidarsa a nan duniya duk wani mutum da ka sani kana neman shi ah, ake cewa alamar duniya alamar lahira in kana neman sanin dan aljanna tambayi mutanen unguwa da zara an ce ya halin wani kai mutane zama hakuri da shi to tabbata wannan makomarsa akwai alamar tambaya Allah ya kare saboda haka wannan shaida da suke da ita a unguwar ita ce take ah, wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana da Allah ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sa sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa la yaqulanna ahadukum qabaitu bima arani Allah ta'ala kada ɗayan in yayi hukunci ya ce na yi hukunci da abin da Allah ya nuna min a'a baka da iko karka ce kayi hukunci da abin da Allah ya nuna maka fa inna Allah ta'ala lam yaj'al bi zalika illa li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake hukunci da abin da Allah ya nuna mar sai manzon Allah shi yasa Allah ya ce masa litahkuma bainan nasi bima araka Allah abin Allah ya nuna maka kai hukunci manzon Allah kada yake da wannan iko sai na Umar ya ce wa amma ahaduna amma in banda manzon Allah kowanne ɗaya daga cikin mu fara'ayuhu idan kai hukunci wannan ra'ayinka ne ra'ayin nan kuma ɗayan biyu yana zama zannan wato zato ne zato Allah madaukake ce la yubni min al-haqqi shay'a saboda haka zato la ilma ba ilimi bane don haka idan alkali ya yanke hukunci hukuncin alkali ba ilimi bane ana iya tuhumarsa me ke sa hukuncin alkali ya zama gaskiya shine alkitabu wa sunnati rasulillah idan abin da ya faɗa ya dace da maganar Allah da ta manzon Allah shikenan idan abin da ya faɗa ba ta dace da maganar manzon Allah ba ta hukuncinsa ba hukunci ne da Allah ya nuna mar ba ya yi hukunci da me da ra'ayinsa da zatonsa amma bai yi hukunci da abin da Allah ya nuna mar ba wannan yana cikin tafsirin al-Imam Razi uh, a tafsir kabir a mujalladi na 11 haka in ka duba tafsirul manar a mujalladi na biyar shafin 320 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad wastaghfirillah wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfirillah ya kai manzon Allah ka nemi gafaran Allah mimma kunta liqata da saboda abin da ka gaya maka tada bin Nu'man wannan tambayar ma da kai masa ka nemi gafaran Allah ka nemi gafaran Allah me yasa saboda manzon Allah ya yi aiki da magana da suka gaya mar ba tare da ya tabbatar da shi ba wato ya yi aiki da magana da suka gaya mar ba tare da ya tabbatar da shi ba abin nufi lokacin da tada min nu'man ya zo mar manzon Allah ya ce masa amatta ila ahli baiti zukira minhum islamu wa salahun amatta ka tafi gidan mutanen kwarai da ake cewa mutane gida da ake cewa mutanen kwarai ne masu addini ne tarmihin bisarika ka jefe su da sata ala gairi sabatin wala bayyana kaga abinda shari'a ta hukunta shine a kirawo da bin nu'man yana nan ga waɗannan suna na in sun faɗa ya kare kansa manzon Allah da kansa yake faɗa a hukunci alkali kada ya yanke hukunci saboda jin maganan mutane gefe ɗaya sai ya saurari na ɗaya ɓangaren ya haɗa su wuri guda idan ka haɗa abokan faɗa wuri guda gaskiya za ta hito maka to babu shakka manzon Allah ya yi garajen samun ɓacin rai saboda me saboda manzon Allah yana da tsananin son adalci yana da tsananin kin zalunci don haka da zaran ya ji ana tuhumar mutanen kwarai da laifi hankalinsa yana tashi kuma nan ma ba hukunci manzon Allah ya ba tambayansa yake tambayan nan da yayi kasada bin nu'man yaji yadda tambayar ta zo masa kamar manzon Allah ya yarda ne saboda haka wannan ma kamar wato laifi ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa yake ce masa wastaghfirillah kada bi gafaran Allah domin idan alkali ya faɗi lafazi wanda mai laifi yake ganin za a karkata ma gefe guda to kaga kenan akwai alamar alkalin nan ya raja'a ga wannan bangare Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaghfirullah ka nemi gafaran Allah inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jinkai wannan fa magana ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana maganar alƙali babu kamar manzon Allah shi yasa ibn al-usaymin yana magana akan sharhin wannan aya ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala yace istanbaqa ba'du al-ulama min hadhihi al-aya a dalilin wannan aya wasu malamai suka gano hukunci a dalilin wannan aya wannan abu da ya auku annahu yanbaghi lil insan ya kamata ga mutum inda ma ya waddu an yufti lokacin da zaka yi fatawa ko zaka bada hukunci aw ya hukumu bainan nas fi da an kawo maka ƙara malamai suke cewa a dalilin wannan kisa aka samu wannan fahimta idan wani ya kawo maka ƙara alƙali to daga lokacin da ake bayanin ƙarin ka kama yin istighfari daga lokacin da ake maka bayanin ƙaran ma ka kama yin istighfari kafin ma ka bayyana hukunci wato saboda me saboda babu shakka adalci abu ne mai wahalar gaske saboda girman adalci inji ibn usaimin malamai suke cewa Allah ya cece ma annabi Muhammad li tahkuma bainan nas kaga annabi ya zama alkali inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi li tahkuma bainan nas Allah yana bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkali mai hukunci tsakanin mutane kuma Allah da kansa ya faɗa mana cikin alkur'ani da muke karantawa wastaghfirin laha in dai magana ta shafi hukunci tsakanin mutane ne magafaran Allah li'anna zunuba tahulu bainal insani wat tawfiq wannan dalili sa malamai suke cewa alkali ya yawaita istighfari saboda zunubi yana iya hana shi ma gano fuskar gaskiya na hukunci fa idan tagfarta zalika hadhihi al ishara da zaran ka nemi gafaran Allah sai Allah ya kawar maka da kowace yana sai gaskiya ta fito ma a fili qatada bin nu'man shi yake bayanin saukan ayoyin nan da kansa a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi yace sai Allah madaukake saukar da aya ta gaba wala tujadil anil ladina yahtamuna anfusahum tujadil anil ladina yahtamuna anfusahum allazina yaksanuna anfusahum kada kai jayayya saboda kare waɗanda suka ha'inci kawunansu me yasa aka ce sun ha'inci kawunansu domin duk mutumin da ya haɗinci, ha'inci yana dawowa kansa duk wanda ya ci amana kada ya dauka yayi ma wani laifi zai dawo kanshi idan mutum ya zama aikinsa shi ne cin amana to wallahi ba wani yake mu ba yana dawo mu kansa shi yasa Allah ya ce allazina yahtanuna anfusahum waɗanda suka ha'inci kawunansu inna allaha la yuhibbu man kana khawwanan asima lalle Allah baya baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan zunubi saboda duk mai ha'inci babu shakka mai laifi ne a wajen Allah yastaghfuna minan nas yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطا يفتحون من الناس سنة وقالوا قوية ومتاني ما كنتم نسكي كلها ولا يستخفون من الله أما باسا kokarin boye ma Allah ba a ce ba su koye ma Allah ba aka ce ba sa kokarin koye ma Allah wato suna kokarin su koye mutane amma ba su kokarin su koye ma Allah wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su izu bayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke kwana suna tattauna abin da Allah bai yarda da shi ba zance maganar da Allah bai yarda da ita ba wace magana ce Allah bai yarda da ita ba a ringa kullakullan yadda za a kare mai laifi a rika kullakullan yadda za a jefi mara laifi da laifi wannan shine abin da Allah bai yarda da shi ba Allah bai yarda da zalunci ba wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya kasance mai kewayewa game da abin da suke aikatawa shine Allah yake tambayan Usairu bin Urwa yake cewa haula'i aha antum haula'i jadaltu ta'ala ya ce ha antum ulai ku dinnan waɗannan don Allah ya yi magana mutum ɗaya sai Allah ya kawo magana lafazin mutane da yawa saboda Allah yana rufa asirin bawa ce mutane da yawa alhali mutum ɗaya ne ya yi ƙoƙarin ba da kariya ga azalimi ga mai ha'inci ha antum ulai ga ku ku waɗannan jadantum an kun yi ta dagewa kuna kariya ga waɗannan masu laifin fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya na'am lalle kun yi kokari fa man yujadilu Allah akum yawm al-qiyamah idan a duniya kun ci nasara a lahira ba wa zai tsaya yayi jayayya saboda ya kare mai laifi a gaban Allah subhanahu wataala an man yakudu alaihim wakila ko ko ya isa ya wakilce su ma wajen Allah Usairu bin Urwa musulmi ne yana da shaidar kwarai aka yi amfani da shi ya tafi wajen manzon Allah saboda ba da kariya ga mai laifi duk unguwan an sani ana ba da shaidan kirki ga wannan mutum amma tun da ayan nan ta sauko daga wannan lokaci kimarsa sai ta rabu saboda mai Allah ya saukar da aya musamman yana faɗa akan abin da ka aikata kaga zo da kimarka ta rage to amma dai ba munafiki bane sai dai kawai an ga yana taimaka taimakawa munafikai don haka kimarsa ta rabu wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba al fi tamyiz sahaba na ibnu hajar ba karamin sahabi ne saboda ya halarci yakin uhudu, daga yakin uhudu duk wani yaki da manzon Allah ya yi tafi yakin Badar zai bi samu zuwa ba amma daga yakin uhudu duk wani yaki da ya biyo baya wannan sahabi ya halarta sannan kuma har bayan rasuwar annabi Muhammad yana daga cikin sojoji da suke tafiya jihadi ya yi shahada a yakin nahawan wanda aka yi shekara ta 20 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina Umar yana shugabanci ya yi mutuwar shahada kaga ya nuna cewar ba kafiri bane ba kafiri bane kuma abinda Allah ya faɗa a nan ai ba wai ya nuna na kasa ga imaninsa ba ya dai ce ha antum ula ijadantum anhum ku waɗannan kun ba su kariya a nan duniya a lahira wa zai ba su kariya tambaya Allah yi kaga kenan wannan aya ba ta nuna cewa mutumin nan ya kafirta bare ma Allah madaukaki ya faɗa a gaba yana cewa wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu su'an Allah amal su'an wanda ya aikata mummunan abu aw yazlim nafsahu ko ya cuci kansa thumma yastaghfirullah sai ya nemi gafaran Allah yajidillaha ghafurur rahima zai tarar da Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne wannan aya sai ta zama albishir ne ga Usayr bin Urwa kaga yana nuna cewar abinda ya aikata laifi ne bai wuce a nemi gafaran Allah ba kuma Allah ya yafi wato law istaghfirullah la ghafara lahu da za su nemi gafaran Allah Allah zai gafarta musu wannan ita ke nuna cewar usairu bin urwa duk da kokarin da yayi ya bada kariya ga wannan mai ha'inci wato bai zama kafiri ba illa da ya aikata laifi ya amal su'an aw yadhlim nafsahu dayan biyu ne inda ya nemi gafaran Allah yana samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala amma aikin da ya aikata babu ba shakka aiki ne wanda Allah baya shi yasa Allah ya sake maimaita magana akai wa isman ma wa man isman wanda ya aikata wani laifi fa ya aikata maransa ne hakima Allah ya kasance masani mai hikima ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احترق بهتانا وإثما dama masu manyan laifi a wannan al'amari mutum biyu ne daga usairu bin urwa shine malamin da aka haɗa kai da shi saboda zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaidan kirki akan waɗannan mutane sai kuma mutum na biyu shine wanda ya yi aikin laifin wanda ya aikata laifin shine wanda ya shiga gidan babban katada bin nu'man ya sace mar dukiya wanda ya shiga gidan katada bin nu'man ya sace mar dukiya shine babban laifi sannan dangi da yan uwa aka haɗu aka yi kungiya aka tafi wajen manzon Allah saboda kokarin a nuna cewa wannan laifi ba na shi wanda ake tuhumar yayi ne. kafin nan ma kokarin da aka yi a dora ma wani mutumin kwarai na unguwan laifin da bai yi ba an mutumin kirki ya ana ba da shaidar kirki a kansa amma suka ce wannan muna gani in ma kuna neman barawo to wani ne mutumin da ya zaro takobi shine Allah madaukake ya ce wa man yaksib khati'atan aw isman wanda ya aikata wani kuskure ko laifi thumma yarmi bihi bari'an sai ya ce wani mai mara laifi ya ce wani mara laifi baka mala buhtanan wa isman mubina hakika wannan ya dauki kage kage shine buhtan yayi kage don haka zunubin yana da girma sai ya nemi yafewarsa wa isman mubina ga kuma laifi mabayyani akwai bambanci tsakanin wannan aya da aya da ta gabata waccan aya man yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi zunubi ne ka aikata tsakaninka da Allah da ka ce Allah gafarta min shikenan amma aya ta gaba fa man yaksi khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'a. an samu shigan hakkin wani shi yasa Allah ya ce faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina laifi guda biyu ne ihtamala buhtanan wa isman amma wancan man yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi kaga kenan da bambanci tsakanin kage da kuma laifi da mutum yayi tsakaninsa da Allah al-hafiz ibn rajab alhambali a littafin sa jami'ul ulumi wal hikam a mujalladi na farko shafi na 432 yana cewa fa idza kana rajulu za qudura inda kusuma idan Allah ya nufa kana da kwarewa wajen ilimi na raba gardama sawa'un kan khusumatu fi din aw fi dunya wanda Allah ya bashi ilimi na kwarewa game da warware rigingimu lauya kenan ibn rajab alhambali da yake wannan magana zamanin sa ba a maganar lauyoyi amma yana faɗin maganar nan saboda la'akari da ayar qur'ani da hadisin manzon Allah sai ya tabbata babu shakka wata siffa ce ta jama'an da za su zo nan gaba ana nufin in kana da ƙwarewa wajen ilimin sanin yadda rigima take akwai tsakanin mutane wanda shine ilimin lauya ala an yantasira lil batil wa yukhayyila lisami'i annahu haqqun wa wanda zai yi amfani da iliminsa na lauya ya ba ma ƙarya taimako wa yuhila lisami'i annahu saboda basirarsa ta ilimin lauya zai yi amfani da wasu lafuzza da kwarewar shi ta inda zai fito da ƙarya ya nuna gaskiya ce kuma duniya ta yarda wa yuhina zai yi amfani da wannan kwarewa ta inda zai raunata gaskiya har sai duniya ta yarda da cewa wannan ba gaskiya bane wa yukhrijukum fi suratil batil ya lullube gaskiya ya fito da ita yadda za a ɗauka ƙarya ce to idan mutum ya ce yana da irin wannan ilimi da kuma kwarewa sannan yana aiki da iliminsa ta wannan sashi kana zalika min aqbahil muharramat aikinsa yana daga cikin mafi muni na ayyukan haram waɗanda Allah madaukaki ya haramta a musulunci wa min akhbasi khisalin nifaqi idan ana magana akan halaye na munafiki to babu shakka idan lauya ya lalace munin halinsa yana ɗaukan siffa mafi muni na munafici domin Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi da saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne da suke magana akan ba mu mara laifi laifi da kuma wanke mai laifi a ce ba shi da laifi kaga wannan aiki ne na kotu ko aiki ne na lauyoyi akwai hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud hadisin abdullah bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu duk wanda ya tsaya yana jayayya ya kare ƙarya kuma a zuciyarsa ya san ƙarya ne lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a daga lokacin da yake ba mu wannan shari'ar kariya ya shiga fushin Allah sai ranar da ya bari akwai wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'ana ala husumatin bi zulmin duk wanda ya bada taimakon jayayya da aka yi na zalunci faqad ba bi gababi min Allah wannan ya jawo makansa fushin Allah ya jawo makansa fushin Allah subhanahu wataala akwai hadisin Abdullah bin Abbas bayan hadisin Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'ana batilan wanda ya bada taimako makariya liyudhiba bi batilihi haqqan saboda ya batar da gaskiya a dalilin ƙaryarsa faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulillah to amanar Allah da ta manzon Allah dai sun yi bankwana da wannan mutumin wannan mutumin babu shi ba Allah babu shi ba manzon Allah wato babu wani babu wata amana tsakaninsa da Allah babu kuma amana tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba hadari na aikin lauya ga wanda ke kokarin ya ba ma kariya kariya ko ko ya batar da gaskiya wannan hadisi yana ya inganta in ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu da ishirin me Allah ya ce a gaba walaula fadlullahi alayka walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la amatta ifatun minhum an yudillun wa ma yudillun illa anfusahum wa ma yadurrunaka min شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wannan aya ita take nuna maka girman ba mu kariya kariya girman zunubi na ba mu kariya kariya ko kokarin batar da gaskiya Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laula fadlullahi alayka wa rahmatuhu in ba dan falalar da Allah ya riga ya maka ba in ba dan rahamar da Allah ya riga ya maka ba ya kai Muhammad lahamma fa'ifatun minhum wata jama'a cikin waɗannan mutane sun yi yunkuri an yi zillu ka su batar da kai To Allah ka ji magana fa annabi ake magana da shi ake cemar in ba dan falalan Allah da rahamar Allah ba ga wata yan jama'a ta yi kokarin fatar da kai kaga zan hakki na ɗan adam yana da girma a wajen Allah saboda danne hakki guda ɗaya Allah yake gaya wa manzon sa irin wannan magana sai Allah ya ce masa wa ma yudilluna wa ma illa anfusahum amma ba za su iya batar da kowa ba sai kawunan su kai kam Allah ya riga ya maka garkuwa ya maka falala ya baka rahamarsa wa ma naka min shay'in ba su iya cutar da kai da komi saboda haka yasa Katada bin Umar ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya mar wannan magana Katada yana komawa gida Allah ya saukar da ayoyin nan ga annabi Muhammad ba a ma dauki lokaci ba saboda ne Allah subhanahu wataala ya riga ya ba mu annabi kariya manzon Allah ba zai taba aikata wani aiki na bata ba wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma Allah ya saukar ma da littafi ya baka kuma wato hikima ita ce fahimtar hukuncin Allah wa allama kama da takun adam kuma Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle fadlan Allah gare ka tana da girma duk wannan fa ana gaya wa annabi ne saboda yayi sa'a bai tafi kan maganar azzalumai ba shi ne fa Allah yake gaya mar Falalar Allah da ya maka tana da girma Falalar Allah gare ka ya Muhammad kana fadlullahi alayka azima saboda baka yarda ka dora ƙarya ma mai gaskiya ba wanda shine kes guda daya to ka suranta wanda rayuwarsa gaba daya akan wannan take yau yana shirya yadda zai ba mu azzalimin can kariya gobe don haka fatin ma ga sunan birji a durowarsa na azzalumai kokarin kare su ba wai kariya ga mai gaskiya ba kariya ga azzalimi laifi guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi aka zo gabansa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما subhanahu wa ta'ala ya ce la khaira fi kasirin min najwahu mafi yawan ganawar mutane babu alheri a cikinta kuma gaskiya ne in ka tare mitin guda ɗari mitin ɗari ba mamaki da kyar ka samu goma masu kyau duk sauran mitin ɗin shirme aka yi Allah ya faɗi mizani da ake gane mitin da gaskiya ganawar ɗan adam ni da kai mu haɗu mu tattauna abin da zai haifar da alkhairi kawai ka'ida in ya ɗauki abubuwa uku din nan man amara bi sadakatin ganawar mu umarni ne a bada sadaka aw ma'rufin ko wani aiki na alkhairi aw islahin bainan nas ko shirye tsakanin mutane wa man yaf'al zalika wanda ya aikata da yan uku din nan ibtiga'a marqatillahi saboda neman yardan Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima da sanu zamu bashi lada mai girma kaga wannan ya nuna cewar Allah ya fallashi munafikai saboda idan alqur'ani ya sauka ga annabi Muhammad nan take magana take yaduwa saboda mutane jira suke wahayi ya sauko jira suke wahayi ya sauko nan da nan su yi kokari su haddace saboda me su daɗa raya imaninsu a ce ga wata magana ta zo daga wajen Allah yanzu yanzu an saukar da ita ga annabi Muhammad zaka ga ana zuwa maza ana kokarin a haddace wannan magana ta Allah subhanahu wataala saboda haka nan da nan da jin wahayi ya sauka ga annabi magana ta yadu cikin garin madina ga ayoyi sun sauka ana rige rigen hadda to tun da fa magana ta zo barawa kuma sai ji labari a a asiri ya to asiri fa ya to a sai ya dauki sulken nan dama an ce ba a bukatar abincin ya dukunkuna ya zo ya ajiye a gefen gidan shikenan falamma nazala alquran ata rasulullah utiya rasulullah bi silahi sai aka zo wa manzon Allah ai ga makamin ma ya zo aya tana sauka makami na fita saboda in ba a fito da makamin ba ba mamaki uh, ayar da za ta zo na gaba kuma ta fito da sunan barawo to shi Allah bai haka amma barawo ya ji tsoro sai ya kawo abin ya mana faradahu ila rifa'a manzon Allah ya aika aka kira rifa'a ya aika abin nan rifa'a don haka katada bin nu'man ya zo lokacin da katada ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi ya ce masa Allah ya saukar da ayoyi a dalilinka Allah ya ba da kariya gare ku kuma da saukar aya har sukken kuma ya dawo don haka katada bin nu'man ya zo ga buffansa lamma ataitu ami bisilahi kafin ya zo dama ayoyi gaba ɗaya sun riga sun zo ai ya riga ya ji ayoyin da suka sauko a dalilin su mecece magana ta ƙarshe la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin qatada bin nu'man yana zuwa wa kana shaykhan qad asa an qad asha yana bada labari yace babban nashi ya riga ya samu raunin gani saboda ya tsufa kafin ma zuwan musulunci ya daɗe a zamanin jahiliya wato kabira fil jahiliya ya daɗe a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad ya karba addinin musulunci amma katada yace tun da ya musulunta kuntu ara islamuhu madkhulan ni gani nake kamar musuluncin sa akwai aibu kullun ina masa kallon babban nawa musuluncin akwai aibu me dalili saboda akasarin rayuwarsa yayi ta a jahiliya sai ya zama ya musulunta a cikin tsufa saboda haka shi ka katada yana ganin kamar musuluncin wannan dattijo akwai aibu babu ranar da na tabbata musuluncin wannan tsoho yana da ƙarfi sai ranar da na zo mar da sakon annabi muhammad balan ma a ta ihu salahi na zo mar da makami kala sai ya ce ya bi na ya kai dan dan uwana huwa fi sabilillahi na ba da shi sadaka ina ce abin da Allah ya faɗa kenan la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dhalika ibtigaa marbati Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima a dalilin satan sulken nan Allah ya saukar da ayoyi yake magana cewa idan aka yi sadaka da nufin a samu yardan Allah ana samun lada mai yawa ce to je ka na bada shi sadaka A tada bin nu'man yace fa araftu anna islamahu kana sahiha daga lokacin sai na tabbata musuluncin babba na yana da karfi ya inganta to wannan lokaci da ayoyin alqur'ani suka sauko barawo ya mai da kaya lahika bushairun bil mushrikin maza sai ya bar gari saboda yana tsoron kada ayoyin da za su zo gaba su bayyana ga hukuncin da za a yi mishi saboda haka sai ya bar gari munafiki ne da bushairu da ya tashi ya bar gari sai ya tafi makka ya sauka wajen sulafatu bintu sa'adin sulafatu bintu sa'adin tana daga cikin mata waɗanda malaman tarihi suke kira al-mubhamat an samu sulafa masu halin kwarai an samu sulafa da yawa masu halin banza kuma sai ya zama suna tafe da sunaye kusan iri daya sulafatu bintu sa'adin akwai daga cikin sahabbai sannan sulafatu bintu sa'adin akwai daga cikin kafirai wacce ta shahara ita ce sulafa bintu sa'adin wacce aka kashe mata mijinta da 'ya'yanta guda guda lokacin da aka yi yakin badar kad kana asimin qatala min lokacin da aka yakin Uhud kai an kashe mata mijinta a wannan yaki da kuma ƴaƴanta guda hudu ƴaƴanta guda hudu saboda haka sai ta yi alwashi hina usiba ibnaha yawma Uhud wata riwayar ana cewa ƴaƴanta guda biyu to lokacin da aka samu kashe ƴaƴanta waɗannan ƴaƴan nata cewar a yakin uhudu da labari ya iso gare ta labari mafi inganci yaran guda hudu ne shine ta yi alkawari wanda ya kashe mata 'ya'yan nata shine asif ta yi alkawari ta kuma eh, eh, abinda ake cewa annazar alwashi duk wanda ya iya kawo mata kokon kan wannan sahabi na mazan Allah asimu dinnan in ya kawo mata in ya kawo mata kan asimu to ita kuma ta yi alkawari sai ta sha giya a kokon kansa wannan shan giyan a kokon kansa shine zai hutar da zuciyarta akan ta'adin da asimu ya mata saboda mai a yakin uhudu an kashe mata miji ga yara guda guda ta yi wannan alkawari sannan kuma duk wanda ya kawo kan asimu za a ba shi rakumi ɗari wannan labari ya shahara a ƙasar larabawa duk duniya an sani duk duniyar larabawa ta sani saboda haka ana nema asimu sahabin annabi muhammad wanda shi ne aka samu shaida ya kashe mata waɗannan ya'ya in ka samu tarihi shekara ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam watan safar manzon Allah ya tura wasu sahabbansa waɗanda za su tafi yin wa'azi ana ce mar ba'akur raji' ba'asur wannan yana cikin hilyatul awliya littafin abu nu'aym يعني أحمد بن عبد الله لاباني لقريب كده أربعين لهدو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا ستة من أصحابه manzo Allah ya turo mutane shida ya tura su daga cikin sahabbansa waɗanda za su tafi wani guri su je su karantar da mutane ashe yaudara akai falamma kanu raje suna kan hanya sun iso wani rafi ashe akwai kabilu da suka yi musu wannan kofar rago suka fito suka zagaye su akan lallai dama bukatar su shine su samu wannan kyauta da ita wannan mata ta sa a samu damar yadda za a kashe asimu bin amrin a kai kansa ga ita wannan mata saboda ta cika alkawarin da ta yi lokacin da waɗannan kafirai suka yi ƙawanya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai suka ce wallahi la naqbalu li mushrikin ahadan wala abudan abada in dai kafiri ne ba alkawarin da zai faɗa mana wai mu yarda na cewa babu cin amana tsakaninmu saboda haka tunda akwai alamar yaudara sai dai kawai mu buga wanda Allah ya nufi kwanansa na gaba shike saboda haka wa hatta suka dinga yaki suka dinga yaki sai da suka kashe waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam galibin su Asim yana daga cikin waɗanda ya mutu a wannan yakin ya mutu a wannan yaƙi to amma dama abinda suke bukata shine kansa ai a kai mu wannan mata saboda alƙawarin da ce za ta bada rakume guda ɗari wa kana huzailun hina kutila asim bin sabit wannan kabila na huzai aradu ra'asahu sun yi kokari yadda za su yi su yanke kan liyabi'uhu min sulafa bin sa'ad bin sumayya famana'ahu dabaru da yamma sai ga Allah ya turo kungun kudan zuma suka zagaye gawa babu mai iya isa ga gawan wannan bawan Allah bare ya taba bare ya masa kai falamma halu bainahum wa bainahum qalu wadannan ƙauyawa suka ce da uhu hatta yumsi ku bari yamma ta yi idan dare ya shigo fa yazhaba anhu wannan zuman zai tafi ya bashi ah, sannan za mu ɗauki gawa a wannan lokaci yamma na yi Allah ya kawo ruwan sama mai tsananin yawa fa ba'atha alwadi ambaliyar ruwa ya taho ta wannan kwari da aka yaki fahtamala asiman ya ɗauki gawar asim fan talaka bihi ya tafi da shi saboda haka washe gari babu gawar asim din wa kana asimu kar a afallaha ahdan sauran sahabban suna cewa lokacin da kafiran suka yi musu kawanya da suka samu tabbacin abin da suke bukata shine kan asimu sai ya ce to ya Allah ina alkawari da kai la yamassu mushrikan wa la yamassuhu mushrik kada ya taba jikin ma kafiri kada kafiri ya taba jikinsa sai dai makami tsakanin juna tanajjusan minhu Allah karka ba mu kafiri damar taba jikina lokacin da labari ya isa ga sayyidina Umar yake cewa hafizallahu al-abdal mu'min Allah ya tsare bawa mu'mini kaga kenan Allah ya tsare rayuwar Asimu dinnan famana famana Allahu minhum ba'da wafatihi kaman tana'a minhum fi hayatihi yanda Allah ya kare shi lokacin yana da rai haka kuma Allah ya kare gawan nasa bayan ya mutu saboda dama abin da ya roki Allah kenan Allah kar ka ba da damar jikina ya taba jikin kafiri ko nashi ya taba jikina sai ne makami a tsakanin mu to wannan mutum bushairu da ya da satan nan da ya tashi daga madina yana musulmi bai tsaya ko ina ba sai wajen wannan mata matar da ta yi wannan alkawari idan an kawo mata kan asimu za ta bada rakumi ɗari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra al mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil وتولى ونصلي wannan aya ita take nuna cewa makomar Busheru ba za ta yi kyau ba kaga dai kowa daga cikin waɗanda suka yi laifin nan da irin aya da take isharar makomarsa wannan alamar zai tuba wannan alamar mutumin kirki ne amma shi Bushairu aya da ta sauka a kansa tana nuna cewa wannan mutumin ya riga ya tafi. kaga kenan in mutum bai hankali ba karamin laifi zai iya kai shi ga babban laifi daga sata ya koma ga ridda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yushaqiqi yake saba wa manzon Allah halinsa kenan min ba'di ma ta bayyana lahul huda a bayan shari'a ta bayyana gare shi a lokacin yana madina musulmi ne wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yanzu gashi ya bi hanyar wasu mutane waɗanda ba masu imani bane wallahi ma tawalla za mu jibbinta mar laifin da ya aikata na sata babu yafewa in ji Allah wa nuslihi jahannama kuma za mu sa shi a wutar jahannama kaga ya nuna ba zai tuba ba har ya mutu wa sa'an masira mu kuma ta yi muni wanda shi yake nuna cewa wannan mutumin munafiki ne sosai falamma nazala ala sulafa lokacin da ya isa makka wajen sulafa malaman tarihi suna cewa ita ce dai sulafa din can wacce ta yi alkawarin za ta ba da rakumai ɗari saboda kawo kan asimu wanda ya kashe mata yara wasu kuma suna cewa ba ita ba ce amma wannan ita ma shahararriyar kafira ce a garin makka to wannan da ya tashi sai ya tafi wurinta ya sauka a wurinta yana sauka wurinta hassanu bin sabit mawaki ne wato yana da kwarewar waka kuma sahabin manzon Allah ne da zaran shahararren mawaki ya fitar da sabuwar waka nan da na take bin kasar larabawa Hassan bin Sabit yana Madina yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rera wasu sabbin baitoci wa kad anzalat bintu sa'd wa asbahat yunazi'uha jiddatiha wa tunazi'u zanantum bi an yakhfa alladhi qad sana'tum wa fina nabiyyun inda alwahyu waɗannan baitoci da ya rera nan da nan sai suka iso garin makka wato Allah ya fallashi ma inda Bushairu ya tafi idan ma tana tunanin ta koya mudafiki Allah ya riga ya fallashe shi wajen manzon shi lokacin da baitocin nan suka iso makka labari yana zuwa gare ta sai ta zo ta same shi yana gida ta ce ai baka zo min da alkhairi ba ma kunta ta'tini bi khairi saboda larabawa suna tsoron harshen mawaki a zamanin jahiliya idan mawaki ya ɓaci mutum to babu shakka wannan mutum ya zama ɓatacce in ba sa'a yayi ba har abada saboda haka suna tsoron mawaka matsanancin tsoro wannan dalili yasa tana zuwa ta ce to lallai baka zo min da alkhairi ba wa akhazat rahlahu ta ɗebi kayan da duk ya zo da shi fa tarhatu kharij manzil ta wakar a kofar gida fita ka bar min gida fa haraba don haka ya bar ma wurin ta din da ya bar gurin ta sai ya koma wajen yahudawa a khaibar ya zauna a khaibar shi bushairu din nan zai yiwu ka zauna da bayahude kana musulunci kai kadai musulmi a gari saboda haka sai ma ya yi gaba daya ya yi ridda ya zauna a khaibar to amma ka san mai hali da wuya ya bar halinsa musamman idan tuban na muzuru ne summa innahu naqaba baitan zata lailaci wata rana sai ya tafi gidan wani bayahudan ya masa irin abin da ya yi ma babban qatada bin nu'ma irin wannan satan ya riga ya bari yana tono ta waje yana tonon ainihin rumbu liyasrika yana tonon nan فسقط الحائط عليه sai bangon ya faɗo a kansa fa mata murtaddan kaga sai ya zama kabarinsa. kaga ya mutu yana mai ridda yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wannan labari yana da darussa masu yawa babu shakka daga cikin darussan da muke samu game da wannan labari shine albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa ma kalmar Allahul musta'an babban qatada bin nu'man wannan kalma ya faɗa nan take Allah ya saukar da gudunmawa kalmar Allahul musta'an wannan tana fassara maka cewa ka nemi taimakon Allah kenan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah taimako shine lokacin da ka shiga wani hali na damuwa in ka ce Allahul musta'an ka nemi taimakon Allah kuma abinda annabi ya koya wa Abdullahi bin Abbas kenan sallallahu alaihi wasallam hadisin al-Imam Tirmidhi in ka samu littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziya da ake kira kitabu Salati wa Hukm Tarikiha wanda littafin da ya rubuta akan hukuncin wanda ya bar yin sallah shafi na 104 yana cewa ai ita fatihar gaba ɗaya abinda Allah yake karanta mana addu'ar da za mu yi ko inda muke magana cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mutabammina li gayati li wa afdalil wasa'ili wannan kalma da take cikin suratul fatiha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai muke bauta ya Allah kuma taimakon ka kadai muke nema wannan kalma ta kunshi makurar bukata da kuma makurar hanyar neman cimma bukata fa ajallul gayati makurar bukata ita ce ubudiyatullahi ta'ala bautan Allah makurar bukata ita ce bautan Allah saboda haka yasa aka fara da iyyaka na'budu saboda ka'idar farko halittar dan adam an yi ta ne saboda me saboda bautan Allah don haka makura game da rayuwar dan adam ita ce bautar Allah hanyar da za a iya samun taimakon Allah afdalul wasa'il afdalul wasa'il mafi daraja na wasila na samun taimakon Allah shine ya kasance wato tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala dole ne a samu ibada fala abuda yastahiqul ibada illa huwa wala mu'inun ala ibadatihi ghayru babu wanda ya cancanta abauta ma sai Allah ba mai iya taimaka maka ka bauta ma Allah sai shi fa ibadatuhu a'lal gayati wa i'adatuhu ajallul wasa'il idan ka samu taimakon Allah to ka samu wasila mafi daraja in Allah ya taimake ka duniya kaf kowa ya ki baka taimako don haka taimakon Allah shine mafi girman wasila shi yasa a wannan guri aka faɗi makura ta wajen ibada makura ta wajen taimako iyaka na'budu makura kenan dan babu wanda zaka bauta ma ka ci ribar ibada sai Allah sannan iyaka nasta'inu makura kenan babu wanda zai baka taimako na ƙarshe sai Allah kaga kenan in Allah ya baka taimako magana ta ƙare dattijon nan yana gida baya magani sosai in ji kata da binin nu'man lokacin da aka yi mai sata ba zai iya tashi ya tafi ya je binciken wanda ya mar satan ba saboda haka ya nemi dan dan uwansa dan kaninsa shi ya nemo katada bin nu'ma ka zo ka yi min aiki na shi bai da yaro kaga ga rauni na shekaru ga raunin gani sannan kuma ba shi da ɗa ya nemo ɗan kaninsa ya je ya mar wannan aiki an je an yi an dawo ga labarin da ɗan kaninsa ya zo masa da shi sai ya ce Allahu musta'an kaga magana ta kai in taimako ake nema to na Allah kaɗai ya isa da yana faɗin haka sai Allah ko ya aiko gudunmawa wannan ya nuna maka cewa wannan kalma tana da albarka don in ka duba tarihin annabi yusuf alaihi salam lokacin da tun yana karami da ya fara shiga jarabawa lokacin da yan uwansa suka nemi baban ya basu su je wasa a bayan gari suna tafiya bayan gari bayan sun gama wasan nasu sun dawo babu annabi yusuf Allah subhanahu wa ta'ala a kissa da ya bada labari da ya bayar a suratu Yusuf aya ta goma sha takwas ya ce wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib ala man sawalat lahu anfusukum amra fasabrun jamil wallahu al-musta'an qamisihi bidamin kazumin sun dawo gida rigar annabi Yusuf akwai jini na ƙarya a jiki inji Allah subhanahu wataala suke nuna wa baban ai kura ta cinye a wani dabba ne na daji ya fada musu Yusuf da ya mutu ga rigar sama kada sai annabi Yaqub ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra rayuwar ku dai ta tsara muku wani abu kuma kun bi illa iyaka amma dalilan ku ni ban gamsu da su ba kuma ba abin da zan yi in magance tunda ko riga kun yi abin da za ku yi maganin sa guda ɗaya ne fa sabrun jamilun hakuri mai kyau wallahu musta'anu ala ma tasifu yana faɗin wannan kalma magana ta gari yana faɗin wannan kalma magana ta kare tunda yake Allahu musta'an kike na Allah ya bada kariyarsa ga Annabi Yusuf tsawon rayuwa ka koma tarihin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda labarin yana sahihul Bukhari kitabu ahadithul anbiya babu qaulullahi ta'ala laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi hadisi na 3208 hadisin masruq masruq yace sa'altu umma ruman na tambayi maman Aisha matar Annabi Muhammad sunanta ummu ruman wa hiya ummu Aisha masruq ba sahabi bane tabi'i ne yace na tambayi maman Aisha amma qila fiha ma qila labarin da aka faɗa game da Aisha shi kansa yana jin nauyi ya furta kalmar an jefi Aisha da zina saboda matar Annabi Muhammad ce saboda aka sai ce amma qila fiha ma qila magana da duk aka faɗa game da ita Aisha ina tambayan maman Aisha fakala sai ta ba shi labari ta ce bai ma ana a aisha jalisa tari ina zaune da ni da aisha muna zaune a gida iz walajat alaina imra'atun min al-ansar sai ga wata mata daga cikin matan madina ta kuso gida tana shigowa ta hiya ta tace ah, tana faɗin maganganu maganganu wanda sun danganci irin labarin da ake faɗa game da Aisha faqalat Aisha sai Aisha tana tambayan mamanta ayyu hadisin wani zance ake a gari fa akhbarata mamanta ko sai ta ba ta labari maman Aisha ta gaya ma Aisha ga labarin da ake a gari sai Aisha tambayar da ta kawai fa sami'ahu Abubakarin wa Rasulullah babana da mijina sun ji labarin nan da ake a kaina qalat na'am sai maman maman Aisha ta ce kwarai sun ji tana faɗan kwarai sun ji fa kharrat magshiyan alaiha sai ta faɗi anan ta suma fama afaqat illa wa alaiha humma binafidin bata farfado daga suman ba sai kuma da zazzabi ciwo mai tsanani wato wannan suma da kai ce kuma rashin lafiya فجاء النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زو فقال ما me ya samu matata. قلت sai maman ta ce humman akhadha ya rasulullah zazzabi ya kama ta min ajli hadisin ah, tuhaddisa bihi saboda labarin da ake ta yadawa a gari ta kamu da ciwo faqa'adat sai Aisha da ta ji mamanta ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Aisha ta zauna da tana kwance sai ta miƙe ta zauna sai ta ce wallahi la in halaftu la tusaddiquni tunda maganan sharri ta yaɗu a gari yau rantsuwa bai kare bai bai bai kare ni in na rantsi mutane ba za su gaskanta ni ba wala in itazartu in na ba da uzuri la ta'zuruni nan ma mutane ba su karban uzuri na saboda maganar sharri in ta riga ta yatsu to kare ta faina da wahala sai Aisha ta ce fa masali wa masalukum tsakani na da ku kamar Yaqub wa banihi annabi Yaqub ne da ƴaƴansa fallahu almusta'anu ala ma tasifun ce saboda haka Allah shine wanda za a nemi taimako akan abin da kuke siffantawa fansarafa nabi manzon Allah yana tashi fa anzalallahu ma anzala Allah ya saukar take da wahayi na kare Aisha matar Annabi Muhammad wannan yana gwada maka albarkan da yake tare da wannan kalma Allahul musta'an Allah shine abin neman taimako wanda dama Allah ya mana umarni a haka a cikin al-Qur'ani, yana cewa ista'inu billahi wasbiru inna Allah موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين a lokacin da fir'auna yake tsawatarwa ga banu isra'il da annabi musa alaihi salam yake musu barazana zai cutar da su Shi ne annabi Musa alaihi salam yake gaya musu kamar yadda yake suratul a'raf aya ta 128 ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah kawai wasbiru ku yi hakuri innal arda lillahi kasan nan ta Allah ce ƙasa ta Allah ce yurisuha man yasha'u min ibadihi Allah yana ba da gadon mulkin ƙasa ga wanda ya ga dama wannan ka'ida ce sai dai kai hakuri kafiri yana iya zama shugaba a kanka azzalimi yana iya zama shugaba a kanka mutumin banza yana iya zama shugaba saboda kasar ta Allah ce in ana maganar wajen da na kirki suke shugabanci lahira ne wal aqibatu lil muttaqin gida na karshe shine kada ya killacewa masu tsoron Allah kaga ya faja al-amru ala khilafi ma arada fir'aun lokacin da annabi Musa ya gaya wa banu Isra'il ku rika neman taimakon Allah ku yi haƙuri da zaluncin wannan mai mulki har zuwa lokacin da Allah zai kawar da shi wannan taimako na Allah da banu Isra'il suka yi ta nema sai Allah madaukake ba su gudunmawa suka samu taimako sabanin inda shi Fir'auna yake tamani if a'azzahumullahu wa azallahu domin ƙarshen al'amari Allah ya ɗaukaka banu Isra'il sannan kuma ya kaskanta Fir'auna saboda me saboda an nemi taimakonsa don haka in aka nemi taimakon Allah babu shakka Allah yana ba da taimako nan take Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث